واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na ɗari da ɗaya darasinmu na ɗari da ɗaya na littafin al'adabul mufrad na al'imamul bukari kuma za mu karanta hadisi na ɗari biyar da tara zuwa da goma da sharhi a kansu insha Allah darasinmu na yau yana ɗauke da bayani akan cewar mara lafiya ciwo ya tsananta ba laifi bane a wajen Allah mara lafiya ya ce ciwo ya tsananta wannan maganar ba laifi ba ne a wajen Allah madaukaki kan haka ne a imam bukhari ya yi babi na 229 hal ya kunu qaulul marid inni waj'un shikaya shin cewar mara lafiya inni waji'un ne ina jin ciwo cewar mara lafiya ne ina jin ciwo shikayatun shin karar Allah ne wannan magana tasa kamar yana karan Allah subhanahu wa ta'ala kenan wato yayin babin a matsayin tambaya sai ya kawo hadisai guda biyu waɗanda suke ba da amsa don mara lafiya ya ce cutarsa ta tsananta wannan ba karar Allah maɗaukaki yake ba amma yana da kyau mu gane akwai bambanci da cewar mara lafiya babu sauki idan mara lafiya ya ce babu sauki wannan kuskure ne saboda ya saba mu cewar Allah madaukaki inna ma'al usri yusra tare da kowane tsanani akwai sauki akwai sassauci saboda haka ba daidai bane mara lafiya ya ce babu sauki a ciwon sa, wannan ya saba ma ayar alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dan mara lafiya ya ce yana jin ciwo shine inni waji'u wato ni mai jin ciwo ne wato ina samun tsananta game da rashin lafiya na faɗin wannan ba ƙara ba ce ta Allah subhanahu wa ta'ala babu laifi ya ba da hujja ta farko da hadisin 509 ya ce haddasa na zakariya bin abi zakariya sunansa yahya bin salihin albalki sunan mahaifinsa zakariya بن يحيى بن صالح البلخي قال حدثنا أبو أسامة سنن حماد بن أسامة الكوفي عن هشام بن أروة يا كربو حديث هشام بن أروة عن أبيه shi kuma hisham ya karbo hadisin wurin mahaifinsa shine urwatu bin zubair bin al-awwam urwatu bin zubair ya ba da labari wanda wannan labarin ne al-imam bukhari yake so ya kafa hujja da shi urwatu bin zubair ya da labari ya yace da kaltu ana wa abdullahi bin zubair da ni da abdullahi bin zubair mun shiga ala asma'a wurin mahaifiyarsu urwatu bin zubair da abdullahi bin zubair wane da kani sun shiga wurin mahaifiyarsu ita ce asma'u bintu abi bakarin Allah ya kara mata yarda sai ya ce kabla katile abdullahi bi ashiri layali kafin a kashe wannasa kafin a kashe wannasa shine abdullahi bin zubair da kwanaki goma kaga wannan ya nuna cewar kusa da mutuwar wannasa suka shiga wajen mahaifiyarsa wato labarin yana buƙatar taba tarihi kadan domin ka gane dalilin da ya sa limamun bukari yake kafa hujja da maganar mutanen wannan gida saboda suna daga cikin manya waɗanda ake ba da misali da tarihi su daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam kuma kafin ka fahimci kimar maganar tasu dole ce ka gane waye urwatu bin zubair waye abdullahi bin zubair wace ce mahaifiyarsu asma'u bint abi bakr as-siddiq wato urwatu bin zubair da abdullahi bin zubair su yaran az-zubair bin al-awwam az-zubair bin al-awwam yana da falala mai yawan gaske wanda malamai suna ayyana muhimman darajar da ya samu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ta sashi kamar guda bakwai a zubair bin Awwa. na ɗaya mahaifiyar a zubair bin al'awwa din nan ita ce safiya bintu abdulmuttalib safiya bintu abdulmuttalib babar manzon allah ce wato da ita da abdullahi mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam babansu daya babansu daya saboda abdulmuttalib yana da yara da yawa akwai maza akwai mata shine kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga cikin ƴaƴan nasa mata akwai safiya bintu abdulmuttalib illa dai ba mahaifiyarsu guda da mahaifiyar baban manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita safiya da hamza wato suna ciki daya amma baban annabi sallallahu alaihi wasallam sun hada wato mahaifi ne da shi kawai ba ta wajen mahaifiya ba ala kulli halin kaga dai yana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam tun da dan babansa ne kamar yadda al-imam zahabi ya faɗa cikin littafin siyaru a alamin nubala eh, mujallar na biyu shafi na 270 yana ba da labarin safiya babar annabi sallallahu alaihi wasallam wato yar abdul muttalib ya ce wa sahihu annahu ma aslama min ammatin nabi sallallahu alaihi wasallam siwa duk baban nin manzon Allah Baban nin annabi sallallahu alaihi wasallam wato 'yan uwan mahaifin manzon Allah mata gaba ɗayansu babu wacce ta karbi addinin musulunci sai dai safiya mahaifiyar az-zubair bin al-awwam din nan wannan yana littafin al-imam zahabi cewa wannan shi ne abin da ya fi inganta wahiyar minan min al-muhajirat tana daga cikin waɗanda suka fara hijira don haka ta musulunta da dadewa mahajiyar zubair bin al kuma hatta lokacin da aka yi hijira lokacin da aka zo madina lokacin da aka yi yakin uhud aka kashe hamza wanda shine kaninta tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ta samu damuwa saboda rasuwan wannan dan uwan nata wa sabarat wa ihtasabat tayi hakuri sai fatan ta samu ladan Allah subhanahu wa ta'ala inda ibnu qayyim jawziya shi ma yayi magana akan babbannin annabi sallallahu alaihi wasallam da babanninsa wato yaran abdul muttalib yana zadul ma'ad a mujallar na farko shafin 101 akan wannan kaga wannan hujja ce mai ƙarfi da take nuna az bin al yana da daraja daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yana da kusanci da manzon Allah mahaifiyarsa da mahaifin annabi baban su daya na biyu ɗan wan khadija khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce mata khadija bintu khuwailid sayyidatu nisa'il alamin matar annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kira jagoran matan duniya karkab khadija tana da dan uwa wannan dan uwan shi ya haifi wato al'awwam don haka yasa ake cewa az-zubair bin al-awwam bin khuwailid az-zubair bin al-awwam bin al don haka al-awwam da ne na dan uwan khadija kaga kenan kamar yaro ne ma kusan da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda dan wato wan matar manzon Allah ne kaga ta nan ma yana da kusanci da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam falahu qaraba uh, min jihatayn yana da kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ta tashi biyu wanda yake nuna darajarsa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam don duk wanda ya kusanci manzon Allah babu shakka akwai falala da yake samu matukar musulmi ne kuma kasancewar ya musulunta yana mahaifin abdullahi bin zubair wato shine az-zubair bin al-awwam ya dade da musulunta domin ana cewa da shi da sayyiduna ali da talha bin ubaidillah da sa'ad bin abi waqqas uh, sa'ad bin abi waqqas gaba ɗayan su a shekara guda suka musulunta da shi da sayyiduna ali bin abi talib da azubair bin al-awwam wato azubair bin al-awwam da talha bin ubaidillah da sa'ad bin abi waqas a shekara guda suka musulunta don haka in kana neman tarihin musuluntar azubair bin al-awwam to shekara guda ne musulunta da sayyiduna ali bin abi talib me kake tsammani game da darajarsa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne fa Allah yake kira as-sabiqun al Allah da kansa ya yabe su a cikin alkur'ani yake cewa waɗanda suka tsere ma kowa suka fara musulunta a tarihin musulunci Allah ya yabe su to idan ko za a kirga su babu makawa sai an sanya a zubair bin al-awwam to wannan yasa yake da daraja kwarai wajen malaman sunna ana cewa ya'ani wulidu fi sanatin wahida waɗanda aka haife su a shekara guda da sayyiduna albin eh, aka haife su a shekara guda kuma suka karbi addinin musulunci kusan a lokaci guda amma shi azubair bin al-awwam kamar yadda malaman tarihi suke faɗa wanda shine fadalarsa ta uku eh, yana sa'a da sayyiduna ali don haka ya zama sun ya musulunta yana dan karami kamar yadda sai na aliyu musulunta yana dan karami duk da cewar ya girme shi ana cewa yana shekara goma sha shida a lokacin kaga yana matashi yana cikin waɗanda sai na abubakar ya musuluntar da su sai na abubakar farkon bayyanar musulunci akwai waɗanda ya gayyace su ya tallata musu addinin musulunci suka karba yana saurayi abu na hudu shine yana daga cikin waɗanda suka hijira kashi biyu ya yi hijira zuwa habasha ya yi hijira zuwa madina kasan duk wanda ya hijira biyu nan ma kuma yana da martaba na biyar yana daga cikin mutane goma waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su a hadisi guda ya ce yan aljanna ne da zubair bin al'awwa da hadisin yana sunan turmizi hadisin abdurrahman bin auf kuma yana al-musnad al-imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubakar fil janna wa umaru filjanna janna wa aliyun fil wa usman fil janna wa talha fil janna wa zubair bin al-awwam wa abd arrahman bin auf fil wa sa'id bin zaid bin amr bin nufail fil wa abu ubaidah bin al-jarrah fil janna manzo Allah ya kirga su a lokaci guda ya hada su yace gaba su yan aljanna wannan ba karamar gata bace Allah ya kara musu yarda abu na shida inda ya samu falala ya auri yar sayyiduna abubakar ka duba kusancinsa da manzon Allah ta wajen mahaifiyarsa yar baban annabi sallallahu alaihi wasallam ce safiya baban safa kusanci da manzon Allah saboda kaman ɗa ne ga wan khadija matar annabi sallallahu alaihi wasallam ka dawo ta wajen aurensa ya auri yar sayyidina abubakar siddiq ita ce asma'u bintu abi bakri da mun yi magana a kanta to ita ce mahaifiyar waɗannan yara guda biyu wanda ɗaya daga cikin su yake ba da labari asma'u bintu abi siddiq wanda yar uwa ce ga ummul mu'minin aisha radiyallahu anhuma yar aisha ce ana cewa ta girma aisha Samar shekaru goma saboda ka ba sa'ar aisha ba ce mahaifiyarta daban da mahaifiyar aisha wanda mun yi magana a kai ita mahaifiyarta kutaila bintu abdul uzza wanda tun a jahiliya sai na abubakar ya sake ta kuma da yawa malaman tarihi akasari suna cewa bata musulunta ba ta mutu akan kafirci wanda yana sharhu sahihi muslim na al nawawi yana kitabu zakat hadisi na 1003 da uku. nawawi yarin jayar da cewar mahaifiyar asma'u bint abi bakarin bata musulunta ba amma ga mahaifiyar aisha Allah ya kara mata yarda Umar ruman wanda asalin sunanta Da'adu bin amir ita ta musulunta saboda haka wato uwayensu ba ɗaya ba ne amma dai mahaifinsu guda ne wanda shi ne sanda abubakar al-siddi kasancewar azubair bin al-Awwam ya auri yar sayid na abubakar siddiq ya bashi kuma daɗin daraja daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi abu na bakwai wanda kusan shine na ƙarshe wanda zan faɗa don falalarsa tana da yawa yana daga cikin mutane shida waɗanda sai na umar ya kirga sunayensu kafin ya rasu yace ce su ne ahlu shura domin in ka duba tarihin rasuwar sayyidina umar wanda yana da bukatar bayani mai tsawo yana albidayatu wani haya na ibnu kasir da littafan tarihi da yawa wani misali alkamil fi tarih na ibnu asir juz'i na biyu shafin 263 da albidayatu wani haya mujallar na bakwai shafin 158 sayyidina umar bin khattab lokacin da ya zo rasuwa na kusa da shi sun yi kokarin su ja ra'ayinsa akan ya ayyana wanda zai shugabanci musulmai shine ibnu kasir ce qad ja'ala al-amra ba'dahu shura baina sittati nafari sai na umar sai kirga wasu mutane guda shida yace bayan rasuwarsa al'amarin shugabancin musulmi ya zama yana tsakanin mutane shida din nan wato sai na umar yana nufin in ma za a zaɓi shugaba to ya zama yana cikin waɗannan mutane shida ali ibn abi talib usman bin affan talha bin ubaidillah az-zubair bin al sa'ad bin abi waqas da abdurrahman bin auf radiyallahu anhum ajma'in Allah ya kara musu yarda baki da yansu waɗannan mutane shi da sayyidina umar ya ce in za a zaɓi shugaba to a zaɓo daga cikinsu ka zaɓa mana guda a ta harraja an yaji alha ila wahidin min haula ya ce sam ba zan zaɓa muku ɗaya daga cikinsu ba abin da ya sa kuwa la a ta hammalu amurakum hayyan wa mayyitin na ɗauki al'amarinku ina da rai in sake ɗauka bayan na mutu a ku kyale ni da wanda na ɗauka ina da rai kuma bayan na mutu ku rike naku saboda in ka ayyana mutum ya zama shugaba to kana da kaso da kaso da kaki in ya zama na kwarai kana da rabo in ya zama na banza kana da kaso sai na umar ya ce na ɗauka ina da rai bayan na rasu sai ku yi haƙuri tace wa in yuridillahu bikum khairan yajma'ukum ala khairi haula in dai Allah ya yi nufin alkhairi gare ku to ɗayan waɗannan duk wanda aka zaba za ku zan cikin alkhairi da ikon Allah kama jama'a kuma ala da ba'da ku kamar yadda Allah ya haɗa ku akan wanda ya fi alkhairi bayan rasuwar manzon Allah da shi da sayyidina Abubakar as Allah ya kara masa yarda ya zama Azubair bin al-Awwam yana cikin waɗannan mutane guda shida me ya zatanka waɗanda sai na umar ya ware ya ce in ma za a zaɓi shugaba a zaɓa daga cikinsu saboda ka babban mutum ne kwarai in ka dawo ga ɗansa shine abdullahi bin zubair ɗaya daga cikin waɗannan yara biyun da suka zo wajen mahaifiyarsu asma'u al'imamu zahabi cikin siyaru a alamin nubala ya yi magana a kan abdullahi bin zubair wato shine yaron azubair bin awam da muke magana a kai ya ce kana abdullahi awwala mawudin lil muhajirin bil madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya dawo madina yaron da aka fara haihuwa na musulmi a madina shine abdullahi bin zubair dan musulmi da aka fara haihuwa kenan wanda ya auku a watan sha'ban shekara ta biyu haihuwarsa ya don haka abdullahi bin zubair yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi sallam yaro ne amma yana cikin sahabbai akwai hadisin sa a sahihu muslim na kitabul adab babu istihbab tahnik al-mawlud inda wiladatihi wa hamlihi ila salihin yuhannikuhu wa jawaz tasmiyatihi yawm wiladatihi wa istihbab tasmiya bi abdillah hadisin urwa bin zubair da fatima bint al-munzir bin zubair annahuma qala wato aka samu hadisin da suke bada labari haihuwar abdullah bin zubair asma'u bintu abi bakr matar az-zubair bin al ya zama ta yi hijira hina hajarat da hiya qubla bi abdullah bin zubair hijiran da ta yi tana dauke da cikin abdullah bin zubair dama tana da juna biyu faqadimat kuba ta iso kuba lokacin da ta zo kuba fa nufi sabbi abdullah bin kuba sai naƙuda ya kama ta a nan ta haifi abdullahi bin zubair sun makarajat hina nufisat ila rasulillah bayan ta gama naƙudanta ta ɗauki yaro ta kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam jinjiri ba ba shi komi ba daga haihuwansa ta wanke jinjiri ta kimtsa ta ɗauki yaron ta kawo shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa akadahu rasulullahi minha manzo Allah ya karbi wannan yaron daga hannunta ba su yi ma yaron suda ba ta danka shi ga manzon Allah fa wada'ahu fi hajrihi manzon Allah ya dora yaron akan cinyarsa summa da'a bi tamra sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kawo mar dabino to ka san lokacin da aka yi hijira sahabbai matalauta ne wanda Aisha Allah ya kara mata yarda lokacin ba ta tare wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba take ba da labari gidan sayyidina abubakar kenan iyalansa sun yi ta neman dabino an daɗe kafin aka samu aisha ce ta ce fama kafna sa'atan naltamisu ha qabla an najidaha mu dauki sa'a guda muna ta neman dabino kafin mu samu aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam fama bagaha ya tauna thumma basaqaha fi fi ya buɗe bakin jinjiri ya tofa yawunsa fa inna awwala shay'in dakhala batnahu lariq lariq rasulillah abu na farko da ya shiga cikin wannan jinjiri shine yawun annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa al-imamu muslim yayi babi wanda ya kawo hadisin sunan babin yana da kyau idan aka haifi jinjiri istihbabu tahnikil mawlud inda wiladati da zarar an haifi jinjiri a dauki jinjirin na ai masa at-tahnik shine a tauna dabino a sanya ruwan a bakin sa waye zai yi al-imamu muslim yace wa hamlihi ila salihin yufannikuhu idan an samu mutumin kwarai shi za a shi za a dauki yaron a kai masa mutumin kwarai ya yi masa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma abdullahi at-tahnik sannan sai ya masa suna abdullah kamar yadda asma'u ta bada labari ta ce summa masahaku ya shafa fuskansa wa alaihi ya masa addu'a babu wanda ya san irin addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mar shi yasa aka ce addu'ar da ake ma jinjiri a lokacin haihuwansa addu'a ce da ba a ayyana ta ba kai abin da ka ga dama za ka roƙa ma wannan yaro annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ayyana wata addu'a da ya ma jinjiri ba hadisai da ake rawaitowa akai duk suna da rauni kuma yaran da aka kawo masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sunaye suna da yawa wanda ke nuna cewar an baka damar ka roƙa ma yaro abinda kaga ya dace manzon Allah ya masa addu'a wasan sammahu sai ya masa suna Abdullahi wa ya masa suna Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ku duba darajar wannan yaro Shi ne Asma'u ta ba da labarin cewa ana nan ana nan yaro dai sai girma yake sun mata a wahuwa ibnu sab'i sinin ya kai shekara bakwai au samanin ko takwas lokacin annabi ya kusa rasuwa sai gashi ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ya akai ya ce na zo in maka mubaya'a in ji yaron na zo in maka mubaya'a ta ce wa amarahu bi dalika zubair babansa ne yace je kai wa manzon Allah mubaya'a yace na zo in maka mubaya'a fa da tabassama rasulullah sai manzon Allah ya murmushi saboda ya ganshi dan karami ana cewa tun kafin ma ya iso majalisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya ganshi yana ya doso shi sai yana murmushi me ya kawo ka yace na zo in maka mubaya'a sai manzon Allah ya masa mubaya'a ya mika masa hannu ya karba sun mubaya'a kaga wannan ya tabbatar yaro ne dan karami amma da hankali kuma yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana sahih bukhari kitabu manaqib al-ansar babu hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam riwaya ta al-imam al-hakim wa kana awwala man wulida fil islam bil madina wanda aka fara haihuwa daga cikin gidajen musulmai kenan a bayan hijira lokacin da musulmai suka iso madina shine yaro na farko da aka haifa makdama rasulillah kuma abin da yake yasa abin ya zama yana da tarihi shi limamin limamun hakim ya bayani a kai ya ce wa yahud da can yahudawa kasan yahudawa sun kware masihiri wanda Allah da kansa ya tabbatar a cikin alkur'ani wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman yahudawa sun kware masihiri a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina sun riga sun sani alkadarin su da ya kare saboda zuwan manzon Allah garin madina da yahudanci ya mutu dama suna gadara da ilimi suna gadara da littafi to ga annabin Allah ya zo sun riga sun san gaskiyar manzon Allah saboda aka sai suka yi sihiri suna cewa kad akhadnahum fala yuladu lahum bil madina ai mun yi nasara a sihirin da muka yi musu don haka ba za su taba haihuwa ba a zaman garin nan idan ba a haifi ɗa namiji ba kaga za ce kai garin nan ba ba sa a ku tashi mu bar gari dama fatan yahudawa kenan ranar da aka haifi abdullahi bin zubair fa kabbara ashabu rasulillah hina wulida abdullahi lokacin da aka haifi yaron nan sai sahabbai suka yi kabbara wannan dalilin ya sa abdullahi bin umar abdullahi bin umar bin khattab yana sham yana siriya a lokacin da aka kashe abdullahi bin zubair a makka lokacin da aka kashe abdullahi bin zubair mutane sun yi kabbara a sham sai abdullahi bin zubair ya ce kad katalu abdullahi bin zubair allazina kabaru ala maulidihi khairun min allazina kabaru ala qatlihi ranar da aka yi yaron nan ranar musulmai sun yi kabbara guda ɗaya sai da garin madina ya girgiza ranar da aka haifi abdullahi bin zubair ji abdullahi bin umar ya ce an yi kabbara a garin madina sai da gari ya girgiza ranar da aka shi abdullahi bin zubair sai da aka yi kabbara wato asiriya sai ce sannan waɗanda suka yi kabbara lokacin haihuwar abdullahi bin zubair sun fi daraja akan waɗanda ke kabbara a ranar mutuwar shi saboda waɗanda suka yi kabbara a lokacin haihuwarsa sahabban manzon Allah ne ana cewa ka jimal muhajirun a riwaya ta abul aswad kamu la yuladu lahum farkon hijira sahabbai ba su samun namiji ba haihuwa gaba daya sai abin ya fara ba musulmai tsoro anya ko da sihirin na ya tasiri ne saboda sihiri yakan yi tasiri da izinin Allah saboda ya zama jarabawa ga musulmi wannan ita ce aqidar kwarai sihiri yakan yi tasiri amma ba da kansa ba ne, da izinin Allah ne Allah ne yake ba ma sihirin izini yayi tasiri dan ya jaraba zuciyar mai imani da kuma zuciyar kafiri kai mai imani zaka ɗauka akwai mai iya wani abu in ba Allah ba wannan shine yana zama jarabawa ne ga mutane saboda haka farkon zuwan musulmai garin Madina haihuwar da ba ta samuwa wannan abu ya tada hankalin musulmai sai gashi an haifi abdullahi bin zubair fa kabbara muslimuna takbiratan wahida sai ga musulmai sun yi kabbara da hattar tajjatul madina sai da garin madina ya girgiza saboda karan kabbarar da aka yi sai na abubakar kaga jikansa ne saboda yarsa asma'u bint abubakar ta haifi abdullahi bin zubair ya dauki yaron ya zagaya gari da shi saboda murna ga yaro da mun samu an haifa mana dan a karfafa imanin yan uwa kada mutane su dauka sihirin yahudawa zai yi tasiri to wannan shine ɗansa babba abdullahi bin zubair wato ɗan zubair bin al'awam sai kanin wanda shine urwatu bin zubair shi kuma an haife shi ne zamanin sayyidina usman farkon halifancin sayyidina usman wanda yana littafan tarihi saboda haka shekarunsu ba ɗaya ba ne amma mahaifinsu guda ne mahaifiyarsu ma ɗaya su dai shine az-zubair bin awwam mahaifiyarsu ita ce asma'u bintu abi bakr amma abdullahi bin zubair an haife shi hijira na da shekara biyu wasu ma suna cewa shekarar da aka yi hijirar ne ba a cika shekara ba to shi kanin nasa sai farkon halifancin sai na usman wanda yana siyaru alamin nubala yana mujallar na shafin 423 al-imam zahabi yace wulida sanata 29 hijira na da shekara 29 aka haifi kanin abdullahi bin zubair wata shi ne urwata bin zubair shekara 29 in ka cire biyu saura nawa kaga sai da abdullahi bin zubair ya shekara 27 kafin aka haifi kaninsa urwata bin zubair don haka bai ma san mahaifinsa sosai ba shi yaron yana ɗan ƙarami ya girma a hannun aisha tunda aisha ita ce ƙanwar mahaifiyarsa asma'u wala zama ha wata fakkafa biha ya lizinci aisha a wurin ta yi karatu Allah ya kara musu yarda akwai yaran da asma'u ta haifa bayan su biyu din nan ta haifi ummu hassan binta zubair bin al-awwam ta haifi yarinya da ta sa mata sunan kanwarta aisha binta zubair bin al-awwam kaga tana da yara kenan bayan abdullahi bin zubair da kuma urwatu bin zubair sannan shi zubair bin awam bayan ita asma'u ya samu haihuwa kuma ta wajen wasu matan yana da yaro da ake kira mus'ab da ja'far da al-munzir da khalid da amrun da hamza da zainab da habiba da sauda da ramla da hafsa da hindu saboda haka yana da yara da yawa to abdullahi bin zubair tun yana karami kamar yadda aka ce a madina aka haife shi nan ya girma yana tare da Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ake kiransa Ummu Abdullah saboda a hannunta yake a gidan a gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tare da Aisha tun yana karami wanda an riga an san shi da jarumtaka yana da yana da karfin hali har ma malamai suke ba da labari misali ibn al-asir a littafin alkamil fi tarih tace awwalu ma ulima min himmati ibn zubair farkon yanda aka gane abdullahi ibn zubair yaro ne da Allah ya samar bajinta da karfin hali an taba samun lokacin da suke wasa da yara yana dan karami sai sai na umar ya zo wucewa wa yana wasa tare da yara fafarra sibiyanu wa waqafa kuwa yaran duk ganin sayyidina umar saboda kwarjininsa sai kowa ya gudu amma shi abdullahi bin zubair sai ya gudu yana tsaye ha na umar ya zo sai abin ya bashi mamaki ya riga ya san abin da ya sa sauran yara suka gudu saboda sai na umar yana da kwarjini yana da kwarjini in ka gan shi za ka razana to yara suka gudu saboda saninsa to amma shi yaron ya ki gudu saboda haka sai na umar sai tsaya sai mata tambaya malaka lam tafirra ma'akum hayya aka akai baka gudu ga sauran sun gudu sai ba shi amsa guda biyu yana dan karami yace lam ujrin fa akhafaka ban yi laifi ba bare ji tsoron ka na biyu lam takuni tariqu bayyika fa uwassi alaka hanyar ba matsatsiya bace bare don na ga babban mutum sai in buɗa sai na umar ce lalle kuwa tun yana ɗan ƙarami yana ɗan ƙarami wanda ya ba da irin wannan amsa kasan wannan in ya girma za a fafata da shi shi kansa mahaifin ya lura da yaron tun yana ƙarami shi abin wasansa takobi ne fakana la ya ba'hu min yadihi baya aje takobin har zuwa lokacin bacci baban yace to wannan yaro yace la yakuna laka minhu yawman wa ayyam wannan takobi da kake rike da shi ya zama abin wasan ka baka rabuwa da shi akwai alamar wata rana zai maka amfani saboda ka dai hana shi ba tunda kowa da inda yake tashi kowane yaro saboda ka tun yana karami wanda malaman tarihi suna magana akai ta wajen ibada wallahi tabi'ai sun ba da labari suka ce duk ibadar da wani musulmi yake ganin tana da wahala to abdullahi bin zubair bai dauke ta da wahala ba duk ibadar da mutum yake iya ganin tana da wahala to shi a ta tana da sauki eh, kamar misali al-imam mujahid wanda yake cewa lam yakun babun min abwabil ibada ya'jizu anhu an-nas illa takallafahu ibnu zubair babu wani babi na ibada wanda mutane suke gani wannan ibadar tana da wahala Fati shi abdullahi bin zubair ya rungume wannan ibadar yana yi ba ta da wahala gunsa in ya tashi azumi sai ya jera kwana bakwai kafin ya ci abinci sau daya sai ka taba ganin mutum a tarihi a rayuwarka mai irin wannan yuwafilu min aljum'ati ila aljum'a sati guda yake yana azumi ibada ta dare in kana kirga waɗanda suka kware da kuma tsayuwa a kai to babu kamarsa haka nan ya rayu wanda ya samu shaida ta kwarai har aka kawo zamanin muawiya bin abi sufyan Allah ya kara masa yarda muawiya ya rasu ɗansa yazid bin muawiya ya karbi shugabanci a hijira ta 60 kenan hijira ta 60 ka iya auna lokacin abdullahi bin zubair yana shekara nawa inda kaga an haife shi hijira na shekara ɗaya ko biyu yanzu hijira ta 60 kaga za ka gane ya zama babban mutum lokacin da mu'awiya ya rasu kasancewar mu'awiya ya karbi shugabanci hankalin musulmai ya kwanta saboda alhassan cikan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhu da mu'awiya ya danka masa ragamar shugabanci to sai ya zama to duniyar musulunci gaba ɗaya ta koma karkashin jagorancin mu'awiya hankali ya kwanta ba a ma tunani akwai wata fitina amma <clears throat> kasancewar da ya taho mutuwa sai bar wasiyar ɗansa yazid bin muawiya shi zai shugabanci to anan sai aka samu tangarda Allah yana jarabta bayansa da abin da ya ga dama jarabawa ta dawo na rikicin shugabanci wanda da yawa ragowar matasan sahabbai wanda su ne suka rage a daidai wannan shekara sai ƙananan sahabbai matasa irin sa'o'in su abdullahi bin zubair kenan su ne suka rage kamar abdullahi bin zubair kamar su abdullahi bin umar kamar su al-husayn bin ali bin abi talib suna da rai a lokacin suka ce ba zai yiwu ba ba daidai ba ne haka kuma ahalu sunna gaba ɗaya suna la'akari da cewar mubaya'ar da aka yi mai zidin wato mubaya'a ce ingantacciya amma tana da nakasunta ta ta sashi biyu na farko wannan tsari da mu'awiya ya kawo kamar bid'a ce tunda waɗanda suka gabace shi ba su bar wasiya in na mutuwa ne gaje ni ba kowa kamar yadda sayyidina Umar ya tsara shura ka kawo da zamanin sayyidina Usman da sauransu amma mutum ya maida mulki ya zama gadon sa kaga ya zama bid'atun jadida ta tsarin mulki wanda musulunci bai san da shi ba wannan shi sa ake aibanta mulkin fa ka hafar warrasa ya zama kamar gado ne idan uba ya mutu dan sai gada amma a da ya take kana shura wa tansisan ala ghairi qarib imma shawara za a yi kafin a zabi mutum ko ko zama an ba da wane yayi amma kuma ka samu ba dangin sa bane kamar misali yanda sayyidina abubakar ya bar wasiyar sayyidina abu umar ya zama shugaba ai kaga ba dangin sa bane ba dan sa bane ba kani bane cancanta ce yasa yace sayyidina umar ya zama jagora to wannan yasa a ahlu sunna aka samu waɗanda ke ganin wato aibu game da abinda shi muawiya ya aikata ta sashin ayyana ɗansa ya zama shugaba na farko na biyu shine akwai waɗanda sun fi yazid bin muawiya cancanta inda za a kawo ga cancanta din wanda kamar inda muka kirga yaran sahabbai matasa waɗanda suke dare a wannan lokacin shine kamar abdullahi bin umar abdullahi bin zubair al-husayn bin ali bin abi talib Allah ya kara musu yarda to suna nan idan ya zama akwai sahabbai da suka rage a ɗauko wanda ba sahabi ba a naɗa ya zama shugaba kamar naƙasa darajar sahabin manzon Allah ne to wannan ya sa suka ce a'a wannan mu bayar gare shi bata dace ba rigima ta taso wanda suka har ta kai ga kisan eh, eh, al-Husayn bin Ali Allah ya kara masa yarda kisan al-Hussein a ma'arakatu Karbala shi ya daɗa hargitsa al'amarin a hijirar a shekara ta goma a watan al-Muharram kenan hijira ta 61 hijira ta 61 kaga gaba shekara da kafa da zaben shi Yazid bin Muawiya ya zama shugaba ba ya zama har al-Hussein ya rasu to mutuwar al-Hussein ita ce ta dagula al'amari waɗannan sahabbai Abdullahi bin Zubair ya ce to maganar ya yi a ga wani bai ma taso ba suwa suka rage kuma sahabbai masu rai sai almajiran suka ce ai daga kai sai abdullahi dan umar waɗanda kuka rage ba ku da yawa saboda haka suka yi mu baya a gare shi abdullahi bin zubair ya karba ya yadda shi ma shugaba ne kaga an samu rigima shugabanci ta shigo wannan rigima da ta shigo shi kuma yana madina yazid ya aika masa akan yana buƙatar yin mubaya'a fa rafaba ibnu zubair miraran ya aika abdullahi ibn zubair yace la mubaya'a gare ka bai taso ba in za a dubi cancanta baka cancantar ba shi ko shugabancin al'umma akwai abin da ake la'akari da shi saboda haka abdullahi bin zubair ya tabbata ba makawa karshen ta yaki zai shiga tsakani saboda matsalar mulki kenan saboda haka nan sai ya koma makka bayan duniya ta yi mubaya gare shi don ana cewa lokacin da aka yi mubaya ga abdullahi bin zubair shine ne bakwai ga watan rajab hijira nan shekara 64 a lokacin da aka yi mubaya gare shi hakika kusan duniya gaba ɗaya ta yarda shi ne shugaba tunda misra basra khurasan sham duk inda ka sani kasar duniya ta yarda abdullahi bin zubair ne shugaba ba yazid bin muawiya ba ba gefansu ba wanda ana kan hakan shi kuma Allah ya karbi ran Yazid din ana kan wannan rigimar Allah ya karbi Yazid bin Muawiya daga nan rigimar ta sake lalacewa saboda Abdul Malik bin Marwan ya zama shugaba Abdul Malik bin Marwan kuma shi din ma baya cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma yana cikin tabi'ai to kasancewar duniya ta karbe ta karbe shi Abdullah bin Zubair babu abin da ya rage ma banu umayya illa jordan yankin jordan kadai amma duk inda ka sani an yi mubaya ga abdullahi ibn zubair don haka yasa malaman tarihi suke tabbatar da abdullahi ibn zubair yana cikin khulafa'u yana cikin halifofin musulmai da aka yi a tarihi domin an yi mubaya a gare shi akasarin musulman duniya sun yi mubaya a gare shi kaga ya zama jagora kenan na musulmai to amma rigimar ta riga ta shiga dama siyasa tana haifar da irin wannan tsakanin mutane bai ci bari anna ma'azam al-ansar islamiyya khabu aslabu saboda ka idan za a kirga khulafa in ka duba tarihin ibn kasir ibn al-asir al-kamil ko tarihin al-imam tabari shine tarihul umam wal muluk zaka ga in za su kirga shugabanni da aka yi suna sanya abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair dan an riga an yi mubaya a gare shi ya kai ga an zaɓi wani shugaba shine abdulmalik bin marwan abu ya zama babu makawa dole sai an kai ga yaƙi ya shirya rundunar mayaka mutum dubu ishirin ƙarƙashin jagorancin alhajjaj bin yusuf ya turo su zai yankin alhija me ya kawo su lil bawa'i ala ibn zubair don a kawo ƙarshen magana A tabbatar da shugaba guda ko dai Abdulmalik bin marwan ko ku abdullahi bin zubair kaga yaƙi ya zama ba makawa tsakanin musulmi wannan ya tabbata cikin hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jarabawa da Allah ya ma al'umar annabi kenan jarabawa ce tsakanin mu musulmi mu yamu annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira duk da haka da cewa al'umma ce da Allah ya mata rahama azabar tana tsakaninta a kiyama duk yan aljanna Allah ka yafe mana saboda haka mayaka suka taho makka aka yi kawanya garin makka adadi na mabiyan abdullahi bin zubair da yawa sun guje shi hatta kai ga ranar 17 ga watan jima'a da ula hijira shekara 73 kenan a lokacin abdullahi bin zubair yana da kusan shekaru 70 kaga ya manyanta ya haura shekara 70 tunda yana hijira an haife shi hijira na shekara biyu wannan lokaci aka kashe shi a dalilin wannan fada da aka yi kuma daga fadan karewar fadan ya zamanto daular musulunci ta koma karkashin jagora guda shine abdul malik bin Marwa ba sake samun kuma rigima mai kamar haka din ba wanda yana cikin siyaru a alami nubala mujallar na shafi na 274 a lokacin da abdullahi bin zubair yake garin makka me ya kai shi makka saboda kariya da dakin allah subhanahu wa ta'ala don da a madina yake sai ga sojoji sun taho waɗanda za su yi fada da shi kamar yadda jagora ya turo su shine abdulmalik bin marwan suka taho garin makka abdullahi bin zubair yana ciki wannan lokacin da abdullahi bin zubair ya kira kaninsa ya ce zo mu je wajen mahaifiyata shi ne fa hadisin da muke karantawa zo mu je wurin mahaifiyata saboda mu gaida ita ba ta da lafiya ga shi can bayan gari an magarin ƙawanya Eh, abdullahi bin zubair ya dauki kaninsa wanda dukkan su uwarsu guda ita ce asma'u bintu abi bakari sun tafi wurin sun tafi wurin mahaifiyarsu a garin makka suna tare da ita sun je saboda gaida ita shi babu abin da ya tada hankalinsa irin mahaifiyarsa kar ta samu razana ka duba yawan shekarun mahaifiyarsa tana nan da rai bata rasu ba kannanta duk sun wanda aisha allah ya kara mata yarda ta riga ta rasu a lokacin amma asma'u tana nan da rai mahaifiyar abdullahi bin zubair allah ya kara musu yarda yana cewa ma zala ahlu makka ya kharujuna ila Ilal hajjaj bil aman mutanen makka suka dinga fita ɗaya bayan ɗaya waɗanda ke tare da abdullahi bin zubair suna komawa gefen alhajjaj bin yusuf wa ya turku na zubair suna barin abdullahi bin zubair hatta faraja ilaihi qaribun min asharati alaf sama da mutum kusan mutum dubu goma sun rabu da shi an tafi wajen hajjaj bin yusuf a ammanahum abdullahi bin zubair ya tabbata mabiyansa sun riga sun watsar da shi saboda haka abdullahi bin zubair da kala ala ummihi ya shigo wajen mahaifiyarsa fa shaka ilaiha khizlan an-nas lahu yazo ce mata to ga hali fa inda al'amari ya koma wa khurujuhu ila al-hajjaj din jama'a su sun fita sun koma ga hajjaj bin yusuf wa annahu lam yabqa ma'ahu illa al-yasir wadanda suka rage gare shi ba su da yawa wa lam yabqa lahum sabru sa'a su kuwa hakurin mata ya kare musu yana nuna mata ba abin da ba a nuna mishi ba saboda dai a samu zaman lafiya za a bashi kaza da kaza mahaifiyar ta ce ya bunayya ya kai dana anta a'lamu bi nafsika kafi sanin kanka in kunta ta'lamu annaka ala haqqin in kana kan gaskiya wa tad'u ila haqqin fasbir alai kana kira zuwa ga gaskiya kana kan gaskiya to kai hakuri da wannan kai hakuri da wannan gaskiyar da ka tabbata kana kanta ka sani faqad qutila alaihi ashabuka da yawa mabiyanka an kashe su akan wannan manufar idan karshen al'amari sai ka bar su to ya zama farkon tafiyar ka dama ba akan gaskiya bane sai ta mai nasiha wanda labarin yana da tsawo sun muka sai rike fa kabbala ra'asa har saboda aka abdullahi bin zubairu sun baci kanta yana cewa inna ma ne ni da na yi nufi ne tabbatar da gaskiya amma ban yi nufin duniya ba yana gaya mata falabisal eh, kamar take cewa in duniya ce kake so to zaka iya watsi da al'amarin jama'arka waɗanda ma aka kashe waɗanda suke tare da kai amma idan lahira ce kake nufi to ai ba abin da zaka taras a duniya wanda ake iya kamanta shi da wanda ake iya daidaita shi da na lahira tana cewa in ya zama wannan ita ce manufarka a halatta nafsaka wa a halatta man kutila ma'aka ka halaka kanka ka halaka waɗanda suke tare da kai wa in kunta ala haƙƙin fa ma wahana din in ko kan gaskiya ne to addinin ai bai rauni ba ila kam hududukum fi dunya dawwamar da za ku yi din ma a duniya shekara nawa ne uwar tana ta mai nasiha yace haza wallahi ra'ayi sun makala wallahi ma rakantu ila duniya kamar yadda kika faɗi wallahi ba duniya ce na karkata mu ba ya ta bata nasiha wai shi abin da yake so ya kwantar da hankalin mahaifiyarsa saboda babban damuwarsa ita ce kada a kashe shi mahaifiyar tana da rai hankalinta zai tashi gajinin nan ta, ta haura shekara ɗari sannan ya zama an kashe shi a gabanta wannan shi ne abin da ya dame shi sai take nuna marla ba haka ne ita kuma abin da take nema ba ita bukatarta ya mutu akan gaskiya ba akan son zuciya ba ta ce masa idan dai gaskiyar kake to ka sha mara ka tabbata akan wannan gaskiya saboda ka ya sunkuya zai rungume ta sai ta ji shi da sulke rigan karfe sai ta ce ah, to rigan karfe ko nawa mai son yayi shahada ne kai dana sai ya cire ta ce nemo tufafi ka sanya ya sa ta ce ɗaure ya ƙara ta ce ka ƙara wani tufafi saboda ko da an kashe ka damuwa ta li'alla tabdu aurataka kada al'aurarka ta bayyana shi ne kaɗai damuwa ta ta ce tana tunatar da shi bi abihi ka tuna babanka shi ne azubairu bin al'awwa kakanka shi ne abubakarin as-siddiq tana cewa babar mahaifiyarka ita ce safiya bintu abdulmuttalib yar baban manzon Allah innarka wacce ta goya ka ita ce aisha zauju rasulillah ita wata ke kwantar da hankalin ɗanta ka tuna fa innarka da kai rikonka ita ce aisha matar manzon Allah to rafihil qudum alaihim iza iz huwa kutila shahidan tana kwantar da hankalinsa ko da za a kashe shi ya mutuwar shahada ba laifi bane a lokacin nan ya fita wurin su wanda dalilin hakan da ya zama sa amma abin da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana a cikin alkur'ani wato mu ahlus sunna shine aya ta goma ta suratul hashir wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم wato wanda duk ya zo a bayan sahaban annabi sallallahu Allah ya ce ga abin da zai musu ya ringa musu addu'a Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta musu in ji Allah subhanahu wataala ya kulu na rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman domin wallahi in ka bi tarihin kowa al-hajjaj bin akwai hidimar da ya yi ma alkur'ani wanda ba a samu wanda ya irin wannan hidimar ba zuwa yau idan ka koma ga shi wanda ya tura alhajjajin shi ma akwai hidimar da yawa musulunci wanda ya bar tarihin da ba a taba samun irin shi ba so sai ya zama Allah kan jarabta bayansa Allah ya kan sanya jarabawa ga bayansa da'iman idan ka karanta tarihi karka la'anci kowa abinda za ka yi shine ka roƙa ma kanka gafaran Allah ka roƙa ma waɗannan mutane gafaran Allah Allah ka yafe mana baki ɗaya wanda bayan mutuwar Abdullahi bin Zubair dan kanin nasa ya ɗauko gawan ya kawo mata dan ce a kawo min gawan dana aka kawo mata gawan ta wanke ita ta wanke gawan dan nata kanin nasa ya masa sallah kuma ta binne shi da hannunsa da hannunta wanda tsakaninsu yan kwanaki ne ita ma Allah ya karbi ranta dama jiran da take kenan to mu dawo ga hadisin mu karanta kani da wa sun shigo wajen mahaifiya zuka iya ganin yadda labarin yake an urwatu bin zubair bin al-awwam kala dakhaltu ana urwatu bin zubair wanda shine kanin yace ni na shiga wa abdullahi bin zubair da wana shine abdullahi bin zubair min shiga wurin asma ita ce mahaifiyarsu ƙabla qatl abdullahi bi ashiri layali kafin a kashe abdullahi bin zubair da dare goma saura kwana goma a kashe shi wa asma'u waj'atu ita asma'u din dama ba ta da lafiya shi ne yake nufi da waje tana tana cikin jinya tana cikin rashin lafiya fakala abdullahi lokacin da muka shigo wani mahaifiyarmu sai abdullahi bin zubair ya ce mata kai fa kaifa tajidina kiyaya kike samun jikinki a yanzu kala sai ta ce waja'atun ina jin ciwo wannan shine mahallin shahid na al-Imam al-Bukhari dan mara lafiya ya ce ina jin ciwo ba ƙara yake na Allah ba yana faɗan haƙiƙanin yanda jikinsa yake marne amma idan mutum ya ce babu sauki wannan shine kuskure Allah ya sa mun wanda shi ne ya sa al'imamu Bukhari ya kawo labarin ta da ya kafa hujja da cewa don mara lafiya ya ce ina jin ciwo a jikina bai yi karan Allah tabaraka ta'ala ba saboda ga wannan babbar mata abin da ta faɗa wanda tana cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ana sai shi Abdullahi bin Zubair ya ce mata inni fil mauti to ni ina cikin mutuwa a wannan riwaya ta al-Imam Bukhari me yake nufi da ni ina cikin mutuwa saboda garin makka a lokacin an mar kawanya Allah ya sa mun gane garin makka an masa kawanya sannan jama'a da ke tare da shi sun riga sun mutu kaga ba abin da ya rage illa mutuwa shi ya riga ya sani saboda suna so ya mika wuya ya ce shi kuma ba zai ba da kai ba bai yadda ba in ka dubi siyaru a alamin nubala mujallar nabi shafin 293 abinda ya faɗa mata sai ya zama saɓanin yadda ya zo cikin al'adabul mufrad abinda yake mata inna fil mauti la raha ai mutuwa hutu ne ba kamar yadda yazo cikin al'adabul mufrad ba inni fil mauti ni ina cikin mutuwa haka ne ko a can yace inna fil mauti la rahatun ai mutuwa ana samu hutu a cikin ta wata riwayar kuma yana cewa inna fil mauti la afiya ai mutuwa a cikin ta ana sa akan samu sauki akan samu sauki a cikin mutuwa to ka dubi amsar da ya bata ta ce tana jin ciwo sai ce ai mutuwa akan samu sauki a cikinta sai ta ce to la'allaka tashtahi mauti mai yiwa kana sha'awar mutu kenan ko <clears throat> ita uwar take gaya madan kana sha'awar mutuwa ta kenan ko falizalika ta hu saboda kake ta fata ta gane wato ita da shi damuwar abdullahi bin zubair kada ya riga mahaifiyarsa mutuwa shi ya so a ce mahaifiyar ta riga shi mutuwa saboda kada ta ga takaicin abin da zai faru da shi Allah ya mun gane shi ne ta gane sai ta ce ai wato mutuwa hutu ne na gane wato kana son mutu kenan ko shi ne wata riwayar sai shi urwa ya ce faltafattu ila abdullahi sai na waiga na kalli wana fa bahiktu sai ina dariya ya za a yi ɗaya ya fatan uwarsa ta mutu shine ta ce to kana fatan mutuwa ta ko wannan ya nuna akwai saukin fahimta tsakaninta da 'ya'yanta ka kaga irin kalmar da take faɗa kuma kamar wasa ne da yaranta sai ta ce to fala ta fa'al in ma kana fatan mutu ne ka daina fa wallahi na rantse maka da Allah ma ashtahi an amuta hatta ya atiya alayya ahadu tarafaika ni kuma bani sha'awar in mutu sai ɗaya daga gefen ka biyu ya zo min me take nufi ɗaya daga gefen ka biyu ai tun da yaƙi ake ɗayan biyu ne wato hatta tafi kamin illatika ko dai ka farfado daga illar da ta same ka wato kai nasara au tukutala ko ko aka sheka dama ɗayan biyu ne wanda aka yi wa garin ƙawanya ai ɗayan biyu ke gare shi ko dai yayi nasara ko ko yi mutuwar shahada ta ce ta wallahi ni ban sha'awan in mutu sai ɗayan biyun ka ya zo mai ɗayan biyun gefen ka ya zo mai wato makoran al'amarinka shine tarfaka makoran al'amarinka ɗayan biyu ne ko dai ka yi nasara labari ya zo gida gare ne in ji au tuktal ko ko an kashe ka fa baka sai in fata in samu ladan Allah saboda na rasa ɗana a hanyar Allah wa imma an tabfura ko ko kayi nasara fataqarra aini idanuna su yi sanyi sanyi na ni'ima wato in ji daɗi ɗana ya nasara sai ta ce to ga nasiha gare ka fa iyyaka an tu'raba alayka khutta kada ka yarda a bijiro maka da wani tsari a bijiro maka da wani tsari fala tuwafiquka wanda bai dace da halinka ba Fa fataqbaluha amma ka karbi wannan tsari karahiyatan mauti kawai dan kana gudun mutuwa ka duba irin nasiha da take ma dan ya riga ya gaya mata kowa ya gudu jama'a duk sun gudu gare shi hatta daga cikin 'ya'yansa akwai waɗanda ake ba da labarin sun gudu sun bar gari to shine yake cewa ga halin da na shiga sai ta ce to kada fa wai dan kana tsoron mutuwa saboda jama'a sun watsar da kai ka karbi wannan ra'ayi da za a baka na cewar ka yadda da kaza mu yi sulhu a zauna lafiya ta ce la ni shawara ta gare ka kenan kar ka yadda wanda ya riga ya kai shekara saba'in nawa ya rage ma a duniya idan ma ka yadda makasan mulki wa inna ma ana ibn zubair li yuqtal shine imam bukhari ya fassara wannan hadisin al-imam al-bukhari yace abinda abdullahi bin zubair yake nufi li yuqtala baya son a kashe shi fa yuhzinu hazalika wannan kisan nashi zai bakanta ma uwar sarai wannan shine damuwar shi kuma wannan yana cikin eh, hadisin ya inganta yana cikin littafin tarihi da yawa eh, asma'u bintu abi bakarin ya zama tsakaninta da danta abdullahi bin zubair yan kwanaki ne ita ma allah ya karbaranta allah ya kara musu yarda nan ka duba alkamil fi tarih ibn al-asir eh, mujallal na uku shafi na 407 yayi bayani sosai akai wanda ya zamanto hatta lokacin mutuwa su an samu darasi na rayuwa wanda shine abin da al bukari yake karantar da mu ka duba kusan mutuwarsu amma aka samu ilimi wanda shine al-Imam ya bukhari yayi babi don an zo an ce maka yaya jiki sai ka ce ina jin ciwo baka yi laifi ba saboda an samu manyan sahabbai sun faɗa kuma ba laifi ba ne hadisi na ƙarshe حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب الفهري قال أخبرني هشام بن سعد القرشي عن زيد بن أسلم العدوي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قلنا حديث كما أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله أبو سعيد الخدري يا شقو النبي صلى الله عليه وسلم وهو موعوك من الله wato yana cikin jinya shine mau'ukun alwa'ku yana cikin ciwo yana da rashin lafiya lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin rashin lafiya alaihi qatifa yana da wani mayafi fa wada'a yadahu alaihi manzo Abu Sa'id al-Khudri ya dora hannunsa akai fa wajada hararataha yaji zafinta yaji zafi fawqa al-qatifa to saman wannan kyallan فقال أبو سعيد أبو سعيد يتي ما أشد خماك يا رسول الله ما أشد خماك يا رسول الله ليكي تسألني wato zazzabin da kake fama da shi wato abu sa'id al-khudri shi kansa bai taba jin jikin mutum ya yi zafi irin yanda ya ji zafin jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi sa ya faɗi wannan sai yi tsananin zazzabin da kake fama da shi ya rasulallah. kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna kazalika mu haka din dai yadda ka gani ne Ya yashtaddu alaina albala'u bala'i yana tsananta akan mu mu annabawan Allah yanzu kaga an kai makura kenan saboda mara lafiya ya ce ciwo ya tsananta ba laifi ba ne tun daga manzo Allah ma ya faɗa ko Ya yashtaddu alaina albala'u bala'i yakan tsananta akan mu wa yudha'afu lana al-ajru kuma a yi ta ninka mana lada wannan ita ce hikimar Allah subhanahu wa ta'ala fa sai ya ce ya rasulullah ayyun a shaddu bala'an haka ne waye cikin mutane bala'insa ya fi tsananta qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-anbiya usune annabawa thumma salihuna sai mutanen kwarai wa qad kana ahadukum hakika ɗaya daga cikin su mutanen kwarai da annabawan Allah magabata kenan yubtala bil faqri akan jarabce shi da talauci hatta ma yajidu illa al aba'a sai ta kai gaba shi da komai a duniya sai falmara dan riga da yake yar karama ita ake kira falmara ko al iba'a yajubuha nan ma kuma wato yana facinta shine ya jubuha yana ma facinta falmara din ma tana da faci kuma ba abin da ya mallaka sai riga guda fayalbasa amma ita ce tufafin rigar saboda haka ita yake sawa ita kadai bai da wata annabawa da mutan kware in kana magana talauci ne a ce mutum rigarsa ɗaya kuma rigar ma karama sannan ga faci subhanallah wa yubtala bil ummal akan jarabci mutum da kwarkwata hatta ya har sai kwarkwata ya kashe mutum don da yazo a fasaran wasu kenan wali ahadihim wala eh, ahaduhum kuma lallai ɗaya daga cikin mutanen farko wato mutanen farko la ahaduhum kana ashadda farhan bil bala'i kowannen su yakan zama mafi tsananin farin ciki idan bala'i ya same shi min ahadikum bil alai bil aqai fiye da farin cikin da ɗayan ku yake idan aka bashi kyauta kamar kai ne a yau a baka kyauta kaga zaka yi murna sosai idan kyautar na da yawa su ko mutanen farko idan bala'i ya same su nan ne suke murna subhanallah musiba ta aukan ma amma baka ganin Allah ya kika sai kana ganin Allah ma yana son ka ne in ya gwabza tuntube sai zauna yana alhamdulillah kai ma da Allah fitowa ta yi kyau amma kai kuma yau sai ka fara tunanin ko dai wani ya min sihiri yau ba sa'a shi ya tuntube zama yake yana hamdala kai madalla tafiyar ta yi kyau la haula wala quwwata illa billah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen farko suna tsananin farin ciki idan bala'i ya same su fiye da farin cikin da kuke idan kyauta ta same ku bala'i ko yakan samu mutum in ma ta jikinsa imma bala'in ya samu ɗanka ko matarka ko ‘yan uwanka ba yanda bala'i bai zuwa ga mutum Allah subhanahu wa ya yi alkawari a cikin alkur'ani sai ya mana jarabawa sai ya mana jarabawa ta sassan rayuwarmu ta sana'armu ta ‘ya'yanmu ta matanmu haka Allah zai jarabce ka sai ka riga ganin a idan mata ce baka yi dace ba a ce a to dama aika ba kayi nema da wani ba ai ka shi zai barka ne shi ya masu hiri idan ɗane ya shiga wani yanayi sai a fara tunanin ta ko kishiyar uwarsa ce ta yi sihiri yaron yake zama na kwarai shi Allah ba zai bar mu ba sai ya jarabta imanin mu yarda da muka yi da shi Allah gaskiya ne ko ƙarya ce Allah ya alkawari a cikin alkur'ani kuma wallahi kaɗan ke cin jarabawa Allah ka samu na cikin su wannan hadisi ya inganta daga manzon Allah yana shu'abul iman na al-imam Baihaqi yana silsilatu sahiha hadisin 144 da sahihu targhib hadisin 3403 eh, akwai riwaya ta Abdul eh, ta Sa'ad bin Abi Waqqas tana sunan Ibn Majah kitabul fitan babu sabri ala al-bala wanda shi ma Sa'ad bin Abi Waqqas yayi irin wannan tambayan ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tambayar da Abu Sa'id al-Khudri ya masa ya rasulullahi ayyun nasi ashaddu bala'an ya rasulullah daga cikin mutane waye wanda yafi tsananin bala'i waye wanda bala'i yafi tsananta a kansa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-anbiya usune annabawa summa al-amsal fal amsal sai wanda yafi kowa kamanta riko da addini sai wanda yake bin bayansa ta wajen kamanta riko da addini hadisin abu sa'id al-khudri al-anbiya thumma salihun wanda ya hada al'amsal amsal wal kenan as-salihun hum al-amsal fal Allah ya ce anbiya thumma al-amsal Fal'amsal, da zaran kahi kowa riko da sunna to ka zauna da shirin Allah fa ba zai baka ba sai ya jaraba ka Allah sai ya gwada imaninka Allah ka sa mu ci jarabawa manzo Allah ya ce yubtalal abdu ala hasabi dinihi kuma jarabawan za a maka ne gwargwadon addininka fa in kana fi dinihi sulban idan addinin mutum yana da ƙarfi ishtadda bala'uhu bala'in nasa ba karama bace musibar da zaka zo gare shi ba karama bace bala'in yana da girma manzo Allah ya ce wa in kana fi dinihi rikka idan addinin sako-sako ne ibtuliya ala hasabi dinihi to haka bala'in zai zo dan kadan saboda an san in an kawo mar babban ma ba zai hakuri ba bari a bashi karamin bala'i a gani sai a bashi dan kaɗan daidai gwargwadon imanin dan kar a rasa wancan da ya rage <clears throat> kaga wajen saukar bala'in ma akwai rahama wajen saukan bala'in ma akwai rahama Allah ba zai saukan ma da bala'in da zai hana ka zai raba ka da imanin gaba ɗayansa ba sai saukar maka da bala'i gwargwadon ƙarfin imaninka in ka ga mutum bala'in ya raba shi da imani to shi ya raba kansa da wannan imani amma ba tsanantar bala'in ba amma idan mutum ya zamanto imaninsa yana da ƙarfi to jarabawarsa tana zuwa da ƙarfi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma babu ranar karewa fama yabrahu albala'u bil abdi bala'i bai rabuwa da bawa jarabawa tana zuwa don jarabawar abin abinda yasa kake ganin kamar ba ta zuwa saboda baka la'akari samu jarabawa ne rashi ma jarabawa ne Allah yana jarabta bawa da samu da rashi wani a masa jarabawan da samu ya ta samu ya kai wannan ayin dan sa'a ne dan sa'a ne koko daga nan idan mutum yana samu sai a ce ah ai matar da ya aura ta kware ce ai da farar kafa ce duk lalacewa zai yi ba zai ci gaba ba kaga nan ma ba ci jarabawa ba ko samun ma jarabawa ne in ji Allah Allah zai mana jarabawa da alkhairi da sharri fitna kowannen su fitina ce gare mu hatta ya turka hu yamshi alal ardi wa ma alayhi khatiha wanda anan malamai sun yi sharhi akai sharhi mai yawan gaske game da hikimar da ta sa Allah subhanahu Wata'ala yake mana jarabawa a rayuwar mu wanda shi ke tabbatar da gaskiyar imani saboda idan ka ci jarabawan to kana cikin bayan Allah na kwarai idan baka ci jarabawa ba to ka ba gaskiya bane wanda shine muhimmin abin da yasa Allah ya kawo halitta ta rayuwa din <clears throat> wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a cikin alkur'ani yana cewa wato ya halicci mutuwa da rayuwa musamman saboda jarabawa ne gare mu kuma idan mun ci jarabawan to muna da sakamako mai kyau mai girma a wajen Allah subhanahu wataala Allah ka sa mu ci jarabawa da kake mana a rayuwarmu kuma Allah ka sassauta mana jarabawa kada ka jarabce mu da abin da zai raba mu da imani Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure Allah ya gafarta wa magabatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu da su a gidan aljanna اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل صعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك